ban na cika burina a kan ki soyayya ginshikin rayuwa matattarar zaman lafiya amincin allah gare ku ya masoyin juna kai ƙarya kake kai ba mahaukaci ba ba da ne ba ka da ita sai da samu ka ce kai mahaukaci ne babban magana dan sanda ya ga gawan soja amma waɗannan kayan da kika sa sun fito da tsarin cikin da kyau Anyi ni ba yar iska ba soyayya kan jefa ka cikin motar da na sani ta sauke ka tashar bakin ciki duk iya zaki zama to ku sai mu ciki ciki wani irin ciki kuma ciki ciki ya kamata ke min bayanin wake da alhaki a cikin wannan ciki naki to wa zai ma ya ciki sai wuce bakon mahaukacin nan ne da suke tare da shi ko da yaushe Golden Harvest Productions ke gabatar da amaryar mahaukaci. Lallai ku sai dai ka kalli dan Adam a riga. Wallahi ni ma talatu wannan al'amari yana daga min hankali. Bayan damuwar da muka shiga yanzu wata damuwar ta sake kunno kai. Ga dan ashashiyar budurwa san kowa ga rusheshen mahaukaci ga su a ɗaki daren farko ga kofa a garkame ga fili ga doki. ga kuma mai doki saura me amsan na cikin shirin amaryar mahaukaci ki haƙuri Allah ya gadara hakan zai ba na jin kuma akwai wanda ya sai hana faruwar haka taɓalɓalin caɓin do kunama ta haugen mota ya harbi amaryar mahaukaci tarayya soyayya Iyayya. haɗe da sarƙaƙiya amaryar mahaukaci alnuhu al-mustapha ahmad tanimu akawu abubakar s shehu dan usmanu badikko Hauwa farar lema zainab ishola sa'adatu yan mata da sauransu labari muhammad sani garba daukan nauyi shu'aibu muhammad shiryawa hawwal tabarkalla amaryar mahaukaci ba da umarni fitaccen darakta awwal y abdullahi babanmu ne zan je nan gidan suna na aski wai yake ta mazifa wai ba a sarki biyu a cikin gida shi ne kawai na ce mishi yayi nashin yinawa Allah ya ba mai rabo sa. ni ne sarkin aska Baba baka san yar naga da ba kenan. Ba dai abin sa baya bi ko. Me ba shi. Ka ji wani irin hatsabibi. Tabbas ashe wanzami baya son jarba. Daren jiya. a ba ta haƙuri a ba ta haƙuri da kyau durkusa wa wada to ba gajiyawa ba ne K'i sa na durkusa ka neman wanka mai kamar jirwaye kun yi hasara ta nan tsoronta muke ji kar ta la'anta mu sai dai in yi saboda ganin girman Allah ba na yin abu dan riya don wani ya ga ina yi suma ce a ciki wallahi ya zaka dinga cewa abinci na suma kana da hankali kuwa dakata akwai matsala da ta shirya yakar garin sai da ta fara ta kanta shin ashe za a rayu gari babu wanzami doka zan saka a cikin gari na da mai sarauta da talaka da mai kuɗi duk ɗaya ne a kan maganan ta. kada a sake a yi ganganci a haifi jariri a kira wani wanzami wai ya yi masa aski ko ya yi masa cire beli to fa daga ranar yaron zai mutu kun rasa shi har abada ban yarda wani ya je ya aski a wani wajen wani wanzami ba a tashi gudu tun da nake ba mu taba ganin inda aka ce mace ta jagoranci al'umma ba muna wanzamai a cikin garin nan ba za mu yadda da wannan lamari ba sarauta ta wajen ba a kaina daren jiya daga kamfanin ya kasai productions dan Allah dan annabi daga wannan magana ka ku kara komai kun san biki na da saudatu ya kusa amma dai kai ba karamin dan iska bane mace a jeji daren jiya ya mana in kika dauke zaria a ina mace ta mulki bai shafi ni ba idan mutum ya mutu ina dawowa a ba dawo to in kudi suka yi aljihu na ba ta fitowa in ba ne ne zan amfani da su ba daren jiya ya za a ki baro gidan mijinki ki zo ki kama sana'ar maza na ce tare mun hanya haba lafi kuma in aka ce ba ka da gadon da zaka gaji mahaifinka ai kai asara dan sauka kike daga layin kira to gwara ki sauri ki hau kafin lokaci ya kure kai kuma wane ne yanzu ne za mu zo a buga ka je wajen ladidi duk in take ta zo nan ina son ganin ta <laughs> ka je ka sake dawowa ya turo ka to ka tabbatar kai ma ba za ka koma fada ba daren jiya labari sharfil umar zarewa tsara labari waldi ya kasai shiryawa muhammad nura mai shababu daukar nauyi saddam si haruna dan adamawa ba umarni waldi ya kasai magana kalan kowa da kake cewa za ka yi mun hana ba za a yi ba ka matsa mu to kuma za ka gani na fi karfin ka kan na daren jiya gani wato tun ji da gida gaba ɗaya sai ka sanya na fita hayyaci na ban da abin da nake sai tunanin ki ina ta tunanin ki ina ta tunanin ki zumudi na rika ma gari ya waye in zo sanar da ki cewa duk duniya na baki da masoyi kamata kai ya kamata kasancewa a tarihin duniya ba a taba samun masoyi ko masoyiya da suka sai da soyayya ta tsakani da Allah saboda kuɗi ba dauki madubi ki kalli kyan da Allah ya miki idan mutum yana da mata kaman ki ina ruwansu da shauran mata AAP Zongre movies, the more you realize how gorgeous, charming, enticing and strikingly beautiful you are, the more you become the center of attraction. Ina daga cikin mutanen da suke son a duniyar nan. Sai da ta da da maka so rasa, ci ya rasa. Ciwon so. She has two outstanding suitors, a rich man and a destitute. She so. Tarihi ya nuna cewa ana zubta jini don a mallaki mace. To ko ciwon so zai kashe ka, wallahi sai dai ka faɗi anan ka gama bargimarka ba zan taɓa baka auren hajiyayya ba. Kai wannan irin ɗaye manna ne, an ɗaye ka kaman ne, an ɗaye ka kaman ne, kai kaga kun yi daidai da hajiyayye? ciwonsu. ka nemi budurwa ka aura kar ka sake auren guzuma wallahi ai munafurci ya tashi daga kan dan kwani yanzu ya koma kan hula duk abin da kuke kallon ka kawai nake yi ni na san wace ce wannan mata tun naka ce ita ba bata san na gida ba series of attacks and reprisal attacks tax effect ciwon so ina zan ka da wannan abu a hannunka yaran yanzu wallahi akan abin da suke so ba su da imani ko kaɗan yanzu ne zaka gane cewa ka tsokano kan kargima dan yanzu zan fara yakar juna ni da kakan abu ɗaya da muke so ina da kuɗi ne zan aure haji ni fa an kaga mai aure na ko sai wanda sunan shi ya zagaya duniya aka san shi shine mijin so ya tafi na wani san babin sauran jinya bace za na tafi miji ai mana auren gata kamar da to fed in peace, G1 Soul. Executive producer, Abubakar Buba Zongre. Story and screenplay, Muhammad Sani Garba. Producer, Bala Muhammad. Assistant director, Awal Y. Abdullahi. G1 Soul. directed by Yusuf Khalid Joss. ki ba na bukatar ki kai yanzu kana ganin abubuwan da kake yi daidai ne mutum a ce kullum yana cikin maye ba shi da nutsuwa ke kuma wace ce da zaki min wannan tambayar hmm? ai kafi ni sanin ko ni wace ce hmm. wace ce ke in ban da yar iska bujararriya wadda ta gudarwa iyayenta ta shigo yawon duniya that's oke shi kenan ka dai bi a sannu kuma me ma duk wani abin ma da na shiga ciki game da iyayena ai kai ka jaza min kai ka ja min kai ka raba da iyayena will you show that hole on your face please get out out of my sight ka dai bi rayuwa a sannu domin kuwa duk wani shaye-shayen da kake ba inda zai kai ka sai dai hauka hauka ai an babban mahaukaci a gida ina can yana hauka tuburan ina can yana dukan mutane ki je ki gan shi shine babban mahaukaci san ina ki so kuwa kana so na Allah ya wadalan wannan san da kake min ai wannan san da kake min bashi da amfani a wajena sai yanzu nake da na sanin bijirewa iyayena da na yi na biyo ka ki hakuri haƙuri zan aure ki ai ai za mu yi aure aure a haka za ka aure ni mutumin da bai ba san kansa ba kullum kana cikin maye suka yi kwana uku kana cikin maye baka san ma inda kanka yake ba azumi har ya zo ya wuce baka yi azumi ba baka sallah dakta ya ce ina da ulsa shi yasa ba zan iya azumi ba hmm. ulsa kana da ulsa likita ya hana ka yin azumi likita bai hana ka shan kayan maye ba sai wannan sai hana ka cin sai hana ka azumi kai dai ka ji tsoron Allah wallahi baka tsoron Allah ya hakuri ba su goge ba kiwaye ka ga duka ba za ku goge ba ba zan yi an goge kin san yanayi ne na kula shi sa. to a zo a goge yanayi ne na kula shi sa. bismillah bismillah aka ko sanyi sanyi ma to ka ji wai kunun aya za ka mata ka mata kunun aya mai sanyi ni kuma ni mai zanci ne kai ka duba duk abin da ya dace da ni kawai ka babu jira ni miji hello dan Allah ku yi hakuri ku jira daidai dakshan din zuwa zan zo in same ku in Allah ya kada ku damu na ce daidai jakshat ɗin zuba za ku ji eh na gode thank you yana so ku ke ba mutanen face lady ne kawai na nan abuja nan da kice za a sha kuɗi ke ah sosai ma kuwa Gida kawai <laughs> Yau me ya same ku kuka bar yara masu kama da karnuka su kusance mu? Subhanallah. Kiran wani jaran Allah. Kai, amma Allah wadaran na kai lalace a ce gidan cin abinci kamar wannan a ce almajirai sun danda su wannan gaskiya bai kamata ba. Tuba da kuɗin a kai sai na kusan kwanu. Mini kasu abinci za su ci laifi ne ai sun bar abinci a gida tun da suka bar uwa da uba ne abincin ko zoci haka su ma abinci suka zoci sai me au tuna baya kai lokacin da ka zo Kano kana ina dan kansu yanzu kuma na dare da ku ba a'a waɗannan yaran ba haba Hajiya lafiya malam me yake faruwa gashi ka bar restaurant ɗinka ya koma dandalin ina dan kanzo kana tambayar mu me yake faruwa

Allah da gama, maza dan ba. Dalla a koya ta kasu. Samun tallata duniya, ko za samu da ya tsere ku, ba da zuwa cikin maza cikin lokaci. a ah, baby baby barkan ki da za, baby barka yawwa baby a gida ba wannan ta kawo ni ba ya zan baka a tamfa guda ka dinka mana mu biyu ka je ka yi min dinkin ni daya ok baby ki hakuri na yi tunanin ke kaɗai za yi waɗin ni daya za ka dinka a turmin a tamfa a to ai na yi tunanin amma to shikenan ki hakuri ni dai yanzu shikenan na riga na dau asara ba yadda zan yi amma abin da za ka yi skirt din nan ka gyara shi gaskiya ka fitar da shaf din shi mai kyau kuma ƙasan nan ka buɗa shi sannan ka yi min tsago daga sama iya gwiwa ok masoyiya ka gani kenan ke nufi ok wannan ba matsala za a yi shi yawwa ita rigan kuma shaf ɗinta za ka fitar min da shi yadda za ta kama ni hannun nan kuma ka datse shi sannan ka ga wuyan nan kwashe shi za ka yi daga nan gurin haka yadda ah, daga na ya haka eh, ah, ne ka gane yanzu ɗauko tab ka auna ni kai baby to menene tela ne fa ala baby wannan sabon hannu ce a aikin ban gama daura ta kan to ba oke na ga alama na ga alama yanzu ka sai ka auna ta ah to ai ko ke yanzu zan yi wa dinki sai na gama auna ki na auna ki tsaf sannan dinka miki kaya ki saka ni din ko a haka yake wannan aiki ikon Allah ke kina wani bata lokacin ki tela ne fa yadda na dauke ki haka na dauki tela ina tsayuwa ya gwada min kaya yadda ya dace ko ba haka ba ai an yi hakan ya fi dubu a gabana sani ba zan iya mata ba Allah ya kyauta sai na dawo ok sai kin dawo ba Na je na sashi silent ne na shiga masallaci na fito gana kai sace mun same ka injiya lafiya dai ko to lafiya ah, wato dai wani abu ne da ya kamata a ce nuna ma da an ce gari ya koriji international passport ce gari har da visa a ciki visa wallahi da visa a ciki zan india ya india ka san kai kai sanadiyar zuwa na shagon nan to ba abin da zan ce illa ce Allah saka alhaji alheri kai ma Allah saka ma da alheri saboda gaskiya wato muna jin daɗin da yadda komai da komai ke tafiya na kasuwancin kuma ka san da dan kolin ne yake zuwa ya kawo alhaji kayansa eh na san da shine manajan can katin kwari ko to ai yanzu ya je ya tare a kwatano akwai kayan alhaji da ya ci alhaji sai je tare a wallahi to shine sai alhaji ya ce wannan karantun tun za a je inda ya kawo kaya ni ya kamata in je to ubangiji Allah sa alkhairi Allah ta da alkhairi ta hita ku um, sai dai mun ga magana shi yau zai ga rada tashi amma dai komai ya fito wata ba na dai hmm. idan ka je shorkan kajol dan Allah ga shi mun kai har yanzu dai ina nan दिल भर जब आते हैं पास दिल भर ये होता है दुनिया कर देती है दूर अक्सर ये होता है 야, 나 이거 쓰고 가야 마. 주디 집으로 끼는 거. 아, 연습하고 온 게겠지. 나 다른 거 샤워기. 에이. 에이 아. 에이 버려 버려. 이시 대마 다 와가지 magana. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Barka dai. Barka dai. Alhamdulillah. One, one, one hundred rupees na daɗe na sha wahala a garin nan. Ban taɓa cewa zan samu wani baƙar fata a <laughs> ni kana mamaki ne da na ji shi. amma ni ai kasuwanci nake yi musu da na gama karatu to akwai alhaji shi da dauri ina jin kasuwanci a yanzu dan dauri to shi nake siyarwa kaya kan kai alhamdulillah wato ni ma na zo wani assignment ne na zo wani course so ne na ke dan zagaya amma na sha wahala sosai wani wajen samun wanda za ka yi communicating da shi ya san me kake bukata me kake nemi wallahi tallahi haka da mun sun da ka gani zan kewa da ke wasu gurare in ma kana buƙatar wani abu da kake gama insha Allah to alhamdulillah me su ma Thank you. আইতে চিকে আনারা জামা আদা কায়া জেনে কি জালে পাছে বে চলবনি করে আকে চিকে যেন যে জানে চিগা কেনে আকে ওয়ানি সুমাইয়া সুমাইয়া কি সুবকান সে চিগা নিসে মানতে লেটকে মত করা লাগে আকে সুমাইয়া বলা কি ও মন না গায় লাশ নে লাচিয়া দা কাপ দাও ইউসে জাগা জেকিরা ইউ সরপানা yau sai za ka dawo nan da wata uku za mu dinga magana a waya na ga business ya yi kyau fine ko sai mun yi magana har yanzu bai dawo ba zero dai an kama shi an kama shi ai dama na san za a rena ai in har mutum bai iya alalan gero ba to za ta kwaɓe masa wannan fa ba karamin kes ba ne abin ma idan bai yi ba za a iya tura shi kotu ni dai kan zero ya cuce ni ya cuci rayuwata ba wannan ba tukunna kin san me tashi za ki je na ji an ce yana division na dala ki je ki tuntube shi ya gaya miki inda kuɗi yake mu zo mu ɗauka mu san yadda za mu yi mu je mu kashe wannan maganar ni kuma yanzu zan tafi in je in nemi magaji tun jiya wayarsa ba ta shiga <sighs> ni dai kan zero ya cuce ni ya cuce rayuwata na yi turki da mikiya amma ungulu ta zo ta shiga ke da idan ana cin ɓaure a battonin cikin sanana kin san dai shi zero gora ne mai lungu ba a gane alƙiblarsa ga goshi ga gabas amma babu sallah ke dai tashi ke da jiki ka kwaban mu ta yi ruwa na siyo ne da haushi amma ya ɗige da kukan akuya kan ƙwai mai sallama ƙofar ɗaki nonan fuskar kakar in yi mafarki ba zan barci ba sai na kalle ka don haka je ki kwanta ki barraci ni dai na baki dukkanin yanci sai na ga dai kai kai barci bar ma ka gani in kunna ma fanka kwankwan gwalgwalo a kan ƙauna na yi kilo cikin tarho na yi haloki, ki amsa ba damuwa. farfasa tunanina na dasa da sake bar sanyin fallasa ke kauce mama na isa kana ta zumo maka to birki zan ja maka ka bar na ka ga shedi zan yo zuba na ba zabara zamana ne zakara zarata in zanzara zara zuru da ido zan mai amana ina kiyaye azalita faru kaina gangara gangara ga mai gangara ina ye iye mai gangara ina ne na roƙe ki tabbas raina zai raɗaɗi nan da ki kai ba cdd ba sa ɗaɗa ki sharaɗi da kyalabacin ƙauna ki kin kika gyare ni iye tattare shi ruwa tsararo mai inganci mai taro idan a cikin mata ke ce na katin kaho iye. taho a da ɗina kira kiɗa mai tsima mazaje Bankiwa da ɗina Can wuce ana da kai ta kofar gidaje Allah ya baki ni in ya ni ke babu mai hana shiga so sannan sanni shi ke shiga suka zama haka usman kaga yadda rayuwa ta sa na koma ko kaga yadda duniya ta bi da ni usman ka ta ne na san ta ita ce wacce na gaya ma cewa da ita zan aura daga baya kuma allah bai ba kada dai ka ce ita ce wacce ta yaudare ka din nan a'a ni ban ce ta yaudare ni ba na ce ma da ita zan aura amma allah bai ba da ƙarshe ina cikin wani hali usman kina cikin matsala na zuwa wannan kati ne ki kira ni a waya kin ji sai ki same ni na gode usman usman kai mara ta biyar barna kake Wai? Ah? Usman. Nana? Bismillah, shigo. Allah Usman nan ne sarki. na maka Sweetie? Na'am. Ga kin yi. kuma a gidan eh. Amina. Nana? Ke ce? Usman dama Amina ka aura? Haka ne, ita na aura. Allah sarki Amina. gaskiya na ji daɗi da kika wa usman sakayya da kika aure shi na na kudan da bashi da hankali ai shi ke bin gawa haka bari a haɗa abin ne da shi tsalle dai shi ke jefa mutum cikin rijiya sai ya dubu bai fito haka ne duk wanda uwarsa ta faɗa rijiya ba zai taɓa ganin tsada igiya ba mu je samu ki Yauwa, dama akwai wata magana da nake son mini da kai. Ina sauraron ki. Wata alfarma nake son in nema a wajenka. Wace alfarma ce? Faɗi mana akwai alfarma da ake nema a guda ki rasa ni? Mm, sai ka min alƙawarin za ka yi min idan na roƙa. Na miki alƙawari, ai ba abin da ake nema a wurina ki rasa. Ina son ka aure nana. Nana? in auri na nan ce na auruwa ka auri na ka auri macen da ka dade kana kauna a cikin ranka mana gaskiya ba zan iya ba ki haƙuri in ce in auro na na na ban san halin da take ciki yanzu ba na sani ko na ta dauke da wata cuta yanzu kai fa ka ce duk abin da na roƙa fa za ka yi min ka san fana na babu abin da take bukata illa taimako da kulawa kuma idan ka aure ta kamar kayi jihadi ne lada za ka samu mai ɗumbin yawa idan har dan wannan ne zan ɗauke ta kaina zan kai ta asibiti idan har tana da cuta babu aure idan kuma ba ta da cuta to ka tabbata kamun alƙawarin za ka aure ta shikenan ba damuwa ta buranka maka wani abu ka sha kuma. muhammadin ada da mafi ilimin lahi salatan daɗi, da'imatan biddawa mai la. allah na roƙe ka don tsarkin mulkinka allah don soyayya da take ka da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam allah ka ji kaina allah ka yi man gafara allah ka yi man rahama da ni da iyayena allah ka ji kanmu ka gafarta mana allah ka daidaita tsakanina da iyayena ya ubangiji allah ba don halina ba na san na aikata abubuwa marasa kyau a baya ya ubangiji na roƙe ka da ka gafarta min ba don halina ba allah ka sa a samu result ɗin nan ba tare da wata matsala ba ya ubangiji wannan damar ita kaɗai ce damar da ta min saura allah ina roƙonka don tsarkin mulkinka allah ka sa a samu result ɗin nan ba tare da ina tare da kowace irin matsala ba ya ubangiji allah ka tsarkake ni Allah ka tsarkake ni ka tabbatar mana Biki ci abincin ba? Kin goshi me kika ci? ina jinin dawowar amina ne kinga ki kwantar da hankalinki duk abin da allah ya ce shi ne kawai ba makawa haka ne umma kawance na da bebi ya cuce ni hmm. kuma ƙawancenki da amina ya cece ki ba kin bin umarnin iyaye da bin shawarar kawar bariki duk shi ya jefa ki a cikin wannan halakar da kike ciki haka ne umma umma kin san ko masu wannan ciwon mutuwa suke yi <laughs> su kuma wanda ba su da ciwo ba sa mutuwa ai kullum nafsin za ka tarma mata haka ne salamu alaikum aminu alaikum salam kin dawo ya dawo umma Allah yi mana maganin abin da yake damu Allah ya rufa mana asiri lafiya a ce yanzu ƙasar nan ba mu da zaman lafiya musamman ma arewa yau bam ya tashi a can gobe bam ya tashi a can a ce umma bam har a masallaci amina ki bar wannan magana Allah ji wanda suka mutu ina result din nawa me ake ciki ba abin da zamu ce sai dai mu koma ga Allah Allah da ya dora mana shi zai mana maganin wannan masifa wa'anda suka mutu Allah ya ji kansu yi musu rahama wanda kuma suka jikkata Allah ya ba su lafiya mu kuma da bai same mu ba ubangiji ya tsare mu yanzu me ya sakamakon nana Umma sakamakon na ya nuna ba ta dauke da cutar komai a jikinta. Ah. Allah na gode baka. Da gaske amma ga rajinta abin da ya Da gaske. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> Allah na gode baka. To kin gani. gaskiya amina ba abin da zan ce da ke sai da in ce Allah ya saka miki da alkhairi ni dai kan kin zama yar uwa ta gaskiya <laughs> ai amina ta tafi yar halak duk inda ake neman ya amina ta kai kuma ba komai ai na ba kawa ce a waje na ba yar uwa ce Allah sarki <laughs> kuma ta riga ta zama abokiyar zama na ba kishiya ba to Allah ya saka miki da alheri <laughs> ba ya saka miki da alheri da kin ji to Allah dai raba lafiya amma ana zaton wuta a makera sai ta kasance a masaka to dama malamin makaranta ai shine duk wani tushen mai ci da biro hadda mai nera. malamin makaranta shine jagoransu kuma shine alƙiblar al'umma shine Anu alaikum salam. zuwa. Abdullahi mai Kano mai Daura mai garin Gwandu. An wani lafiya? Lafiya. Ya aiki? Alhamdulillah. Ke ya magana bikinsa da shi da Saratu. Gara ma da kika tuna mu. Kai! Na'am. Jiya yarinya ai ta zo kai mu nan. Na'am. nan dai fitsararriya ce. Irin abin nan na kawo mata lemu. Ai kafin mu gama hira ta shanye shi tas. A gidan sirikan? Hmm. na tsaya na nisa na bita da kallo na ce wannan da tuwo na kawo mata sai ta ce gogo karo miya lalle ba ta da ta ido a gidansu kai ai ko ishirwa za ta kashe ka ba za ka sha ruwan gidansu ba babba yanzu laifi ne dan laifi ne babba kuwa saboda sirika ba ta ci ba ta sha a gaban sirikarta kuma kullum idan ta a ƙasa ba dai ta haɗa ido da sirikarta ba Ke ban da wannan ma har da cewa hajiya yaya jiki. La ha'ilaha illallah. Har da kiran sunanki? Mhm. Abdullahi. Wannan ka aure ta wata rana kana ji kana gani a cikin gidan nan sai ta kafa da uwar kalamanni. Kai wallahi kayan sun kyau sosai amma fa wannan fa lace din da amarya ya dace gwaje. <laughs> Haba ai da amarya da uwar gida duk ɗaya ne duk ya dace da su. yalla bai na ga alamar siya fa haska amaryar taka kun fi wannan to ai in wannan din ku fa so ba damuwa sai in muku odar shi ai ko wallahi ka yi kyau ai ta yi kyau a tambar wallahi dufa gaskiya ta fi so kuma ana ba alaikum alaikum salam ah, likita assalamu alaikum na lafiya ya kokari ya aiki Allah ya zama mun kusan dole ne na tako na zo gidanku to ya kai wato kan batun tas ɗin nan ne an yi mistake to kasan da yake su masu lab issues idan sun kama na suke mu duba to cikin kuskure aka ba ku wannan don wannan yana reading na fi sani ba na na sana ba so yana da kyau ka je ka duba ka gani ga ainihin nata saboda da sample ɗin jinin aka yi amfani ok bari da to jira likita ne ya ce wa result din da ya kawo din nan ah, ya yi kuskure a ɗauko ɗaya takarda ko na ɗaya menene? Lafiya? Ka faɗa mana me ya faru? ya zo kana tafiya nashi nashi kamar giwa ba giwa ba kamar kura ba kura ba jan rama. Kun san cewar ya iyalai baturan nan inda na gan shi hankali na tashi yake yi mai komin nawa. Baba wannan ka tambalilin da kake yi ka koma can za a kawo ka. Zuwa na maka na farko. Hmm. Sarkin maka maka su hukuna iya mana wannan abu ne ga mana. jarrama daga kamfanin shu'aiman movie a sha ruwan mama mata ba ruwan madaci jarrama jarrama ta kaɗan bana jarrama ake kula da miji ba yadda ake lafiya ta kike nema kwali a ai wata ga yawa kiya kwali ya bata a'a sangar tashi shi ma ya sangar an sawai tashi shi ma ya sawai da sassafe nan zaki zo ki kunna mana TV ba kan gado ba komai haka kai ka ga rayin kan gado to wallahi ba za ki kunna <laughs> jarrama babu abin da ya sani sai yes yes yes domin irin can ne tun da a can ya karatunsa jarrama wanda kurti su kan helping bar a yan biyar da tube banza a biyu ya dauka birke da tuncin da ya kaya gardi kamar wannan ba tunkule da mutum kuma tun da ka aure dole mu zo gidanmu ne a kan na gode na ko ba zan cinye kaya ta saboda magauta ai ban san ban zai kai abin sha da hanci ba dijan lama ina ware ni ma tsantsiya ina san ta sha tsaka ka kai ni gidan zuwa ni kallon zaki a ban yadda ba ni wallahi Dijan Rama. Dijan ‘yan bokan ƙarshen zamani. Dan ta ta ne fa me zan yi da kai. <laughs> Ka ji zogo. <laughs> da kansa ya jefar da gala ya ɗauki murfin Dijan Rama labari mun zali yan bici shiryawa Abubakar Bashir mai shadda jagoran shiri Nasir Duna ɗaukar nauyi Hassan Mustapha wakilin dukiya ba da umarni Ilyasu Abdul Mumin Tantiri ina takaicin wani ɗabi'ar da ka ɗaukar wa kanka ya aka gaba ta malam babu wannan abin na fa baki baki na polio aka yi <laughs> Wa daga gidan duk ba ƙananan yara, ya dai in baba za ku ɗiga. Muna yan ƙauye? Yan ƙauye suna can suna fafutukacci da gida. Jarrama. Kai, masha Allah, kin yi kyau. Saboda kayan da na saka suna da kyau, ko ba su min kyau ba. Ai tun kafin a yi su, cike da kyau. Kuma haka za su mutu su baki da kyanki. ke kika yi musu kyau ba fa so suka yi miki kyau ba na gode mama na kin fi kowa son ni kin fi kowa faɗin kalmar da ta dace da ni wallahi ko da ki ce kika zana kanki da kanki ina mai tabbatar miki da cewa iya abin da kake yi kenan fa babu wanda ya iya yaban na kamar mahaifiyata mai kyau mai kyau mai na miki sallama irin ta addinin musulunci kaka kar ka haɗa da Allah ka cuce ni me ke tafa da kai a wurin kanshi na zo nema gurin na shiga uku kana da hankali kuwa wa za ka aura ba zai zo neman aure na haka ba balantana kai da kake fama da carbi zai da nake so ka bani za ka karɓi tukwicin kyautar ka gobe da safe Allah da kyawun hali da kyawun siffar halitta da kyawun ɗabi'u su ne hakikanin tabbaci na isar ƙasaita daga ƙasaitar mata. aiki ki huta yan mai kyau duk wanda ya fi kyau ya fi ka komai kin ga ko aiki kika je nima ma'aikata in kin lura an fi ɗaukan mai kyau haka iyaye ma sun fi son ɗa mai kyau maza sun fi son mace mai kyau mai kyau yana da alfarma har a gurin wanda bai sani ba ke ko a lahira fata muke Allah ya mana mai kyau. Ki yanzu har kina tunanin Allah zai mana mai kyau? wani irin nau'in zinafai ne ba ma'aikata a cikin gidanar ba. Kare ta kare ni. Babban kamfani a duniyar fina-finai, Abnir Entertainment suke gabatar da wannan shiri takensa mai kyau mai kyau. Ban taɓa son mace mai kyau ba, hasali ma na tsani kyau, saboda kyau halaka ne. Me yasa kika ce ina cikin bala'i? Saboda kina da kyau. aibu na dan ina da kyau kyau wasifa ne kyau bala'i ne kyau abin gudu ne mai kyau mai kyau mai shiryawarsa abdul ahmad mai kwashewa sabon shirin nura m inuwa kyan fuskata bai jawo min komai ba umma face shagala na zama gafalalliya umma saboda kyan fuskata <laughs> na yi nadamar kasancewa mai kyau umma ina ma a ce ni ce mace mafi muni a duniya ina ma a ce ban mallaki wani sura mai kyawun fasali ba umma ya samu ginuwa da aikin iyawar aiki daga aikin umarnin sadik mafiya can masoyi can na jiyo iska ke busowa tashin zancen ki a hankali so zan yi sadaukarwa in zama na naki eh, da ɗanɗano na zama ne sabawa kar kai mamaki wurin jini rai na ke motsawa ni na bacin naki sai na kwantata maka bani da kowa a yanzu akwai daɗi kasancewa tare da ki sai na soya maka ranka ni ko yaushe zaka kai ni gidanku saboda su sani ba na kai mata gidanmu me yake faruwa ne haka saboda Allah kana cikin kanka kuwa ki fitini kanki ki damu kanki sai ki lalata aurenki gobe da labari ina da mata matan nan tawa kuwa auren soyayya muka da ita ta kasance ita yar gata ce gatan nan nata yasa kuma take fatali da duk wani abu da ya shafi hakina ya wani Dan Allah ke haku, ba zan iya faɗa miki abin da ke damuna. Gobe da labari. San baki naira miliyan biyu. Ba ni da wata mu'amala a tsakanina da kai. Ban gane me kake nufi ba. Abin da ke kokarin yi tamkar ki ɗauki bindiga ne da hatsashi kina nuna ki hatsi. Na fahimci cewa baka san menene aikin jarida ba. Fahimce ni kashe wannan. Wannan labari da ka gani shine mafarkina kuma shine farin ciki na. gaba da labari sai na yi maka abin da ba za ka taɓa mantawa da ni abused insulted and violated she is treated with cruelty but according to an adage it is said that the best revenge is to be unlike the person who performed the injury Sadiq Movie Tone presents Gobe da Labari gobe da labari in ya ishe mai hakuri sai ya more duniya in wani ya koka ana hiya to wani zai koma gidan jiya to ashe lambar mu ta yi kyau da ni da ke muna gidan jiya shi a ɗakin ki ina so ki ɗauko mu. Babu. No, ina so na wanke mishi ne. Au. A'a, sai ki bari sai ranar girkin ki malama. Cikin sunna a ce kin zubar mana? Saboda me? Sai me? Ciki ne na zubar da shi. Nan ba ki da kokari. ki sake mu wannan abin da ba. san juya ke gare ki saboda ni ma Allah ba abin da sun gura mu. Ni aikin ka bace da zaka dinga min magana yadda kake so. Ikon Allah. Mijina ne haka. To ba ka gane ta ba. Gobe labari. a Sadiya Adam movie starring Ali Nuhu, Sadiq Sani Sadiq, Ramdan Booth, Sadiya Adam, Shamsu Daniya, Raham Sadau, Baba Karami, Yohannes Sani and others. Gobe da labari. Ba zuga shi nake ba. Abdulkarim Babalaji. Ba da shi. by Sumusu Sajada. and directed by Sumusu Oscar 442. Me yasa kai mun haka? Ka san da ai wannan kasanta ce ko? Ki haƙuri ki kwantar da hankalinki. Ki fahimce ni. Me zan fahimta? bayan ka riga ka keta mu hadi yanzu me kake nufi da ni ni ma ban san abin da ya zo kaina bane har hakan ta faru